Barkanmu da sake saduwa da ku masu kallonmu. A yau ma wani labari ne wannan tasha tamu ta Action Hausa TV ta zo muku da shi. Wannan labari mai ban mamaki inda aka ce an kama bireka. Wannan abin da ake magana na kama bireka ya ja hankalin mutane da yawa a Kano. duka da Najeriya da faɗin Afirka ma kasancewar Breaker babban mawaƙi ne wanda yake yi suna a yanzu kuma ludayinsa yake kan dawo, sabida haka mutane abin ya ɗau hazo, kuma bayan haka ma duk wannan bayani da ake yi na cewar an kama breka an kama breka mutane da yawa sun sa ido su ji shin Breaker ma aka kama ko kuwa ba shi ba ne, kuma irin wannan abin dama ya saba faruwa a masana'antar Kannywood ga mawaƙi ko kuma ga artist wato mai yin shirin fina-finai kamar na barkwanci da kuma sentimental. Irin wayannan abubuwa sun saba faruwa, kasancewa sun faru a kan Rarara Mai Waƙa, inda ya yi wata waƙa da wata matar soja. rarara ya yi bayanin yadda ya shiga masifa da irin yadda abun ya ɗimauta shi da aka ce masa matar aure ce inda ya yi wata waƙa kan hakan bayan haka kuma an yi irin wannan ma an sake kwatantawa cewar a dogon ja shi ma an taɓa yi masa irin wannan inda wata ta zo daga wani gari ta nuna cewar lallai so take yi ta rinƙa bin mai waƙa tana yin waƙoƙi da shi ko kuma shutin ɗin fim inda irin wannan ɗin yake ɗauko hankalinsu daga wani garin su taho su shigo har su zo kano su zo masana'antar kannywood inda ake wannan fina-finan na kallo ko kuma waƙe-waƙe wanda ake suke birge mutane breaker dai kowa ya sani shahararren mawaƙi ne wanda yake yin waƙoƙi masu kyau masu daɗi inda yake burge masoyansa sau da dama musamman ma mata suna maganar irin yadda yake ɗaukan wanka da kwalliya kai abin yana burge su shi yasa suke zuwa daga gurare kasancewar masu ra'ayin abin suna zuwa don su dafa su masu tare wani wajen sabida tsira da mutuncinsu da suke magana a kai cewar so da yawa za a ga 'yan kaniwood lokacin dama ta zo to yanzu yanzu mutum zai yi kuɗi so da dama an sha samun wasu matan masu kaso aurensu su dawo su ce gashi sun zo za su yi fim shi yasa yawanci a cikin masana'antar kaniwood ɗin nan akwai zawarawa da yawa wanda suke zuwa su ce lallai suna buƙatar a ɗauke su su shiga harkar wannan fim ɗin Su da dama mutane da yawa suna kula da cewar ya za a yi ka ɗauki mace sai ka je kun dangana da iyayenta ka ji shin wai iyayen ma sun batta ne tefin ɗin ko kuwa a ita ta kawo kanta. Shin tana da aure ne ko kuwa ba ta da aure ne? In ba ta da aure iyayenta sun yadda? Idan iyayenta sun yadda to sai a ɗora sai a fara. aiki da ita inda wasu za ka ga suna yin fina-finai za ka ga sabuwar fuska ta zo ta shiga fim an fito da ita wataƙila daga wannan shi kenan ita kuma sai ka ga ita ma ludayinta a kan dau ana damawa da ita tana tafiya daidai da zamani kamar irin yadda su Hadiza Gabon da su Maryam Yahaya irinsu su inda su ma su yake kan dau wannan shine yanda bayanin ya kasance a wannan tasha mu mai suna Action Hausa TV sabida haka jami'an Kannywood suna magana cewa lallai idan mutum ya zo to a bincike daga inda yake aliji ta ma ya sha bayanin cewar lallai in mutum ya zo ya kawo kansa mace ko namiji sai ya ji cewar lallai daga ina suke in sun faɗi daga inda suke zai ce kuma to lallai ya kamata a ce iyayensu su sani wannan shine tsarin ku danna subscribe don samun sababbin shirye-shirye da labarai masu ɗimi a kan lokaci. Ka danna subscribe don ganin shirye-shiryenmu sababbi a kan lokaci.